To jama'a sannunku da zuwa ga shirin sashen hausa na murya Amurka a wannan hantsi kan mitoci da dama da suka hada da mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma sittin. A Nijar kuma a gidajen FM na rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya. Sannan kuma ana iya samu a duniyar gizo ta intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sakwato ne muka dawo ta da Babu Yakubu Makeri domin gabatar muku da shirin wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku je da jigogin PDP jihar Neja a Najeriya suke cewa su su yarda da abin da suka je na fitowa daga bakin gwamnan su ba kan batun kudaden da ya ce yana wahala wajen nema domin ya gyara hanyoyin mota na jihar shin kana matsayin ka na gwamna ka ce ka yi fakitka shin ina maganan da shi mai girma shugaban kasa buhari da yake cewa yana turo 'yan kudade da ake dan ayyuka na yau da kullum to sana'a shirinmu na nakasa na usman kabaru kuma a lokacin eh, ban fahimci ka'idojin watsa da ake magana a kai ba. Eh, kamar me da me? Kamar misali kafiya yadda in ka fara waka in ka fara baiti da ba hmm. ana so ka sauka da ba in ka in ka fara da na ana so ka sauka da na lokacin ni duk ban fahimci wannan oh, kuma sai an mun bayani amma na kasa ganewa. ba To wannan su taɓa ne na abubuwan da za ku ji daga wurin shi bakon Usman Kabar dan ashirin sana na kasa kun ko bayan wannan muna da ra'ayoyinku da za mu kawo amma duka sai mun gama ba ku labaran duniya fa. Lauyoyin adawa ta ta uwar tsohon shugaba suna shirin shigar da kara a kotun birnin Accra a yau Alhamis. domin kalubalantar shawarar da hukumar zaɓe ta yanke cewa uwar gidan tsohon shugaban rollins na da ajman rollins ba ta cancanci tsayawa a takarar zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan disamba ba idan allah ya kai mu babban sakataren jam'iyyar ta ndp muhammad frimpong ya ce da alama akwai siyasa a wannan matakin domin tabbatar uwar gidan tsohon shugaban ba ta zama barazana ga shugaba john ramani muhammad na jam'iyyar ndc mai mulki ba wanda ake gani zai huskanci kalubala daga dan takarar babban jam'iyyar adawa ta npp na na dankwa a kufa ado frimpon ya yi misali da dokar zaɓe ta ƙasar ghana ta ci 94 yana mai faɗin cewa hukumar zaɓe ba ta yi amfani da dokar da ta tanadi ta sanar da jam'iyya duk wata matsala ko kurakurai da ke cikin takardun shiga takara don ta gyara To, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry kuma ganawa yake shirin yi da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov da kuma wasu manyan kusoshi na diplomasiya a ƙasar Switzerland a ranar Asabar ɗin mai zuwa a wani sabon yunkuri na neman hanyar diplomasiya ta warware rikicin ƙasar Sham wato Syria. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ce take cewa tattaunawa da za a yi a birnin Lausanne wani bangare ne na hanyoyin haɗin gwiwar ƙasashen biyo bayan daina tattauna da aka yi daina yi da rasha ta kai tsaye kenan akan ta wuta da kuma kai kan agaji a can siriya din kiri kuma zai tattauna akan batun siriya din da wasu kasashe da ke kawantaka da amurka a ranar lahadi a birnin london labaran da zuwa muku da daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar republican ta nan amurka donald trump ya lashe takobin kammala yakin zaɓe na ƙarshe ta yadda ke so mr trump ya nuna halin ko in kula akan yadda kusoshin jam'iyyar suke arcewa daga yakin neman zaɓensa bayan da aka fitar da wani faifai da aka ɗauka nasa shekarar 2005 inda shi trump ɗin yake kalamai marasa kyau ga mata kuma yana gadara a kan yadda yake sarrafa matar ya ce ya fusata sosai da 'yan jam'iyyarsu ta republican ya yi wannan furicin ne gaban magoya bayansa jiya laraba a jihar florida da ke kudu maso gabashin kasar inda ake dagan samun ƙuri'u ko goyon baya ta ɓangaren 'yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar eh, democrat kuwa shugaban kwamitin yakin neman zaben hillary clinton ya ce hukumar binciken aikata laifuka ta fbi tana binciken yiwuwar rawa da rashi ta taka wurin satar shiga akwatin saƙon imel ɗinsa zargi da wani babban jami'in gwamnatin rasha ya musanta bayan da aka sato dubban sakonni na imel na john podesta sai wikileaks ta fara gabatar da sauran wato sakonnin a ranar juma'a mr podesta ya faɗa wa manema labarai a ranar talata cewa yana taimakawa masu bincike gano waɗanda suka yi satar shiga akwatin imel ɗinsa jim kaɗan bayan da aka gabatar da faifan bidiyon ɗan takarar republican donald trump yake faɗan wasu kalamai da ba su dace ba akan mata to daukacin dukkan wakilan majalisar dokokin ƙasar burundi sun yi na'am da dokar fitar da kasa daga kotun shari'ar laifuka ta kasa da kasa ta icc abin da ke zama wani sabon mataki na ci gaba da zaman saniyar ware daga sauran kasashen duniya tun jiya laraba majalisar wakilai ta kasar burundi ta zartar da dokar na wanda kuma ta gabatarwa majalisar da ta kasar wadda ita ma dai bai ɗaya ta na'am da dokar da ƙuri'a 39 wato na ɗaukacin dukkan wakilai 39 da ke majalisar kenan yanzu zai dokar ta najeriya sanya hannun shugaban kasar pierre nkurunziza kawai ne to ko bayan burundi ta jefa ƙuri'ar fita daga wannan kotun dai tilas gwamnatin wannan ƙasa ta rubuta babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wata doguwar wasiƙa ta yi masa bayani na dalilin da ya sa ta fice sannan kuma ta jira amincewar da watakila ta ɗauki kamar shekara ɗaya bayan samun wasikar gwamnatin ficewa da ƙasar burundi daga kotun ƙasa da ƙasa dai da zama shine karo na farko na tarihin wannan kotun to mun kawo muku labaran duniya daga sashen hausa murya amurka ne a nan birnin washington dc ma da to sai rahotanni kuma a jihar neja za mu soma inda maganar gyaran hanyoyin mota take neman ta rikide ta koma siyasa tsantsarta ga alama dai kalaman da gwamnan jihar naija alhaji abubakar sani bello ya yi a kan lalacewar hanyar da ta haɗa mina fadar gwamnatin jihar da kuma abuja hedikwatar najeriya ya harzuka babbar jam'iyyar adawa a jihar wato pdp A ranar talatan nan da ta gabata ne dai gwamna Abubakar Sani Bello ya bayyana wa manema labarai ɓacin ransa a kan yadda ya ce ya yi fafutukar samun kuɗin da ya gyara hanyar. Amma a yanzu ƙasa da watanni hudu kenan manyan motocin dakon kaya sun lalata hanyar. Ga dai kaɗan daga cikin abin da gwamnan ya ce a wancan lokaci. Na ɗaya dai na ɓace yake saboda hanyar Suleja zuwa Mina ni na san da na yi gwagwagwa na samun 'yan kuɗi ko wata hudu ba aka gyara. To jin waɗannan kalamai na gwamnan jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Niger ta yi wuf ta kira taron manema labarai inda ta ce kalaman gwamnan abin mamaki ne da kuma ban al'ajabi. Mataimakin shugaban PDP mai kula da shiya ta uku a jihar Niger Honorable Yahaya Ability shi ne ya yi magana a madadin jam'iyyar ta PDP. Wallahi mu abin ya bamu mamaki. a ce mai girma gwamnan jihar niger zai hito ya gaya ma duniya irin wannan magana mun dai san da cewa hanya din nan an bada kwangilan shi mai girma gona ya hito ya gaya ma duniya cewa shi ke fakitika ya samu kuɗin da ya wannan aiki shin kana matsayinka na gona ka ce ka yi fakitika shin ina maganan da shi mai girma shugaban ƙasa buhari da yake cewa yana turo 'yan kuɗaɗe da ake ɗan ayyuka na yau da kullum to yau gona ya fito ya ce shi ke fati ka ya samu kudin da ya wannan aiki ba ka ga eh, tayu kudin da ake turowa ba an turo su don wannan hanya ba ne don wasu ayyuka ne amma ya karfin hali ya sa aka gyaran hanya eh, to in ka ce a haka mu koma baya mana me zai sa a yi wannan aiki din tunda yau aikin nan in baka mance ba aikin an riga an bada kwangilanta gwamnatinmu na jam'iyyar pdp mun bada aikin nan kakakin gwamnan jihar Niger Jibril Baba inda ce ya ce waɗannan kalamai ne kawai irin na siyasa su maganan su siyasa suke yaya za a yi hanyar duk wanda yake dan neja zai gan irin kudi da aka kashe a kan hanya an ya lalace ba zai yi magana ba amma sun ce me yasa zai ce yayi fafutuka bayan dama akwai ai maganan fafatukan ba wai ko yaro ko jariri da ke jihar Najeriya da jihar Niger ya san cewa jiya ba yau ba ta bangaren kudi Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. Daga mutum ya janye wando don saboda kuɗi. Tura gaishe ka Mustapha jama'a kuna jin shirin sashen Hausa murya Amurka ne a Washington DC inda muke karfe uku da minti goma na dare fa. To muna da shirin na kasa da kuma ra'ayoyinku da za mu kawo amma bari mu gama jin Andy Bature. Ku zauna lafiya al'umma ta kasa ta tashi kallau a gaishe ka Andy Bature da wannan waka ta zaman lafiya. To Usman kabar in ka shirya mu ma mun shirya mu ji shirin ka na Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon muna tare da wani fasihin mawaki ne amma kuma yana da larura ta rashin gani wanda hakan bata sa ya kare ko kuma ya kasa yin abin da ya sa a gaba ba. Wato wanda muke tare da shi shine za ku ji a bakinsa da kansa domin kuwa waka a bakin mai ita tafi daɗi. Saboda haka kafin mu je gare shi ku ɗan ji somin taɓi daga cikin waƙoƙinsa. da baba alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. A to da wa muke tare mai sauraro zai sanya san wane ne? A suna na Yahaya Usman amma hmm. an fi sani na da Malam Yahaya Makaho. To Malam Yahaya me yasa ake cewa Malam Yahaya Makaho? Eh ana ce min haka ne sakamakon rashin gani hmm. da nake dauke da nake fama da shi hmm. a sanadiyar wani ciwo da ake ce ma bakon dore wasu kuma sukan ce ma ciwon kenda Wanda shi yasa na kasance daga cikin mutane masu lalurar rashin gani eh, kuma shi ne ake mai inkiya da malam ya haya muka eh tun kana shekara nawa wannan abin ya faru ina dan shekara shida eh wannan abun ya faru menene takaitaccen tarihin ka to alhamdulillah na farko dai takaitaccen tarihi na ni an haife ni a karamar hukumar giwa 1983 kuma nan na tashi na fara karatun allona a garin da aka haife ni daga misali na je kaya Mm. da kuma je fasika duk da makarantar allo kasancewar wancan lokacin na baya da ya wuce a abubuwa na ilimin zamani babu su ba su da karfi ba a ba su mahimmanci sosai kamar mm. yadda ake ba su yanzu musamman a karkara mm. so sai ban samu damar yin karatun zamani ba amma cikin suncin ubangiji a lokacin duk da rashin gani na na jaraba sana'o'i daban-daban na yi sana'ar sai da rake na yi sana'ar sai da kwai na yi sana'ar sai da ice na yi sana'ar a tura baru haka nan za a haƙi ƙasa a bayan gari a buga bulo ko in ji kwaso eh, eh, icce da baro hmm. wannan duk hanyoyin da na dinga bi kenan a lokacin ina samun abin da zan gudanar da rayuwa to a lokacin za a ce baka gani kuma kana iya tura baro da sauransu yaya abin ya faru eh to ka san da yake kusan ba ni kaɗai ba dan mutum ya samu matsalar rashin gani in dai a anguwar da yake ce to babu wani abu da zai iya gagarar shi zaka ga ana cewa makaho yana hawa keke yana hawa mashin da mm. wasu karambani iri-iri mm. inda aka haife ka kaga duk wani kwari da wani lungu da wani dangare ka riga ka san shi don haka babu inda ba za ka iya yin komai kai tsaye ba mm. to don haka wannan wannan ne ya bani damar yin duk wasu abubuwa da na iya gudanarwa a garin da aka haife ni To ka ce min ah, karatun allo ka faro karatun allo. Ah, sai muna tsammanin ko mu ji cewa ga Malam Alaramma kuma to ina kuma ka samu basirar <laughs> basirar rera waƙoƙi. Na'am, to wato kasan tsawon lokaci a mu abin da muke ɗauka dan mutum ya samu lalurar rashin gani mm. to shi kenan babu abin da zai iya taɓukawa a rayuwar shi bayan bara a lokacin da na shigo garin kaduna da sunan bara na shigo kaduna mm. amma tun da na riga na saba da sana'o'i daban-daban kuma ina mu'amala a cikin 'yan uwana mm. kasancewa na mabaraci sai na ji rayuwata ta zama wata iri kamar ba rayuwa nake kamar yadda kowa ke rayuwa ba don haka a ƙoƙarina na in nemi sana'ar da zan yi da na zo kaduna ne bara aka ban shawara na je lagos ne bara kuɗin da na samu daga legas sai na siyo kayan wuta tv tv da kuma rediyo haka manya manya mm. don in na zo na sai da su in ƙara kuma an ɗauko wasu ya zama sana'a mm. sai aka cinye bashi wasu kudaden sai shigo wasu da rabi rabi wasu kuma sai dai na hakura amma kuma duk da hakan sai na kasa hakura da cewar ba zan ci gaba da yin sana'ar bara ba eh. sai na samu wani mawaki na shawarci shi ga abin da nake so ni ba zan iya dogara da bara ba ina so yin shawara eh. a lokacin su ya bani shawarar yanda ake shiga studio da yanda ake yin komai duk da ya shawarar na gane amma sai na je studio na gane cewa ai shawarar da ban ma duk ban fahimci maganganun da yake gaya min ba <laughs> eh. ina zuwa a studio aka fara ci man to yanzu wanda baya gani ya zo a bata mana lokaci dai a shi ranar da ba ayyuka mutane suke ta tijara haka sai lokacin sakatariyar gurin hadisa eh. ta ce a'a a bashi dama a bashi minti talatin in ba zai iya ba sai a ce sai a fitar da shi a bashi wani lokaci to cikin eh. hukuncin ubangiji a lokacin da aka ɗiban man a gwada na a gani sai kuma Allah ya taimake ni a ga cewa zan iya yin abin da ya kamata sai aka bani dama lokacin ne ma mataimakin shugaban kasa na wannan lokacin waka a Atiku Abubakar eh. wannan shi ne farko da na shiga sana'ar waka zaka iya tuna baitin da ka rera ko guda ɗaya daga ciki <laughs> zan iya tuna insha Allah zan so in ji Mm, a ciku za mu zaɓa don warzo shugaban ƙasa insha Allah. A ciku taka kowa kai mulki an gaida shugabana. in ku tashi yan arewa mai zaɓe shi ya teku shugabana domin ya zo ya gyara najeriya shi da ya kau da barna a teku babu shaku har abada a teku mu muna nan bayan sa ta lokacin ban fahimci ka'idojin waka da ake magana a kai ba eh kamar me da me haka nan kamar misali kafiya yadda in ka fara waka in ka fara baiti da ba mm. ana so ka sauka da ba in ka in ka fara da na ana so ka sauka da na lokacin ni duk ban fahimci wannan oh, kuma duk an mun bayani amma na kasa ganewa oh wato irin kafiya da dango din nan yawa kafiya da sosai daga bayan na shiga harkar na gane abin da ake nufi da ni ko baitin ma ba wanda ya ta ne ba nan zan yi biyu can gaba yi uku haka ne dinga yi dango nan biyu na uku sauka can kuma na uku na hudu sauka sai daga na shiga harkar sai na gane duk bayanin da malamin can ya fara man da farko ga abin da yake nufi kafin mu tunduma cikin maganan wakan nan dai sosai da sosai yahaya menene wahalar misali yadda ka taso ka ce ana maka inkiya da cewa yahaya makaho shin menene babban kalubalen tasowa da bukata ta musamman a cikin al'ummar hausawa wato kalubale na farko shine a ah, karancin kulawa abin da nake nufi da karancin kulawa mu al'ummar hausawa mm. idan mutum ya riga ya samu na kasa duk abin da zai yi na jarinta ko bazinta mm. ko an yadda abin da ya dinnan ya yi to shi wanda ya abin a wulakance yake Eh. don haka ba zai ci gajiyar ba lalle ba ne ya ci gajiyar wannan bajintar da yake da ita hmm. ko da mutane fa sun yadda da iyawar shi hmm. sun yadda da ya cancanta hmm. to ba lalle ba ne ya amfana da wannan cancantar ko bajintar da ya nuna a zahiri don haka a koda wani lokaci ana mashi kallon mutum kasashi a koda wani lokaci ana kusan kamar a cire shi daga tsarin al'umma domin tsare-tsare da yawa da za a yi ka ji an ce an fitar da na akwai nasuwa na marasa gani mm. da kaza kaza to ko kuma misali marasa kafa ko kuma dai masu na kasa mm. to duk a hakan kuma za ka ga duk abin da za a yi maku za a yi maku shi a wulakance ma'ana akwai bambanci mm. maimakon yanda yanda muke kamar yanda kowa yake yanda Allah ya halicce mu haka ya halicci kowa yanda kuma in ka saba ma Allah hukuncin da zai yi ma mai gani haka kai ma da baka gani ko baka da kafa ko baka da yatsu in ka saba ma Allah irin hukuncin da za a yi ma mai kafa ko mai ido kai ma irin shi za a maka irin hukuncin da za a yi maka kai mara gani ko mara kafa haka za a yi maka kai mai lafiya maimakon yadda duk daga cikin mu wanda ya zalunci Allah zai kama shi da laifin zalunci da yayi to duk abin da ya taso wanda yake na ƙasa ne na al'umma ne mm. ya kamata a kalle mu a matsayin mutanen yan ƙasa a kuma kyautata mana daidai da yadda ya kamata a kyautata ma kowa to mu a tsarin mu na al'umman Hausawa ba haka al'amarin ne yake ba komai namu akwai bambanci komai namu akwai nuna wariyar cewa kai mai na kasa ne kawai eh. wannan shine babban kalubale da a ce ɗari bisa ɗari muna samun kulawan da ya kamata to za ma mu dinga mantawa da cewar mu muna da lalura da a ce muna samun kula kamar yadda kasashen makwabta muke jin tarihin yadda kasashen su suke samun kulawa da hmm. haka muke samun wallahi na san za ma mantawa da cewar muna da nakasa to ba ma samun haka hmm. mu a nan a nan a nan kasar fa ka samu kasa za ka yi aure za ka ga cewar kai a sukan da za a maka ba za a cire kama daga sahun mutane ne gaba ɗaya kawai mm. Mm. saboda kana so ka auri mace musamman mai lafiya ce to kai yanzu ka yi aure ni yanzu na yi aure ina da yara guda biyu da Usmanu da Sa'adatu kana da takwarana to ka tana gani koko ita ma tana da bukata ta musamman a mata na lafiyar ta ka ce mako mai zuwa ni da masu sauraro za mu sha labarin soyayyar ka <laughs> a lalle ba ko kaɗan ba <laughs> to alhamdulillah ai za mu sha labarin soyayya da ta kwashe na har ma na zo eh, yanda aka yanda aka ka kasa masu gani wanda suke gaba su da bukata ta musamman din na kuma yi gwagwarmaya yanda ya kamata wajen ganin na yake su kuma na nasara a gunka mai sauraro a nan za mu tsaya da hiranmu da malam yahya usman wanda yake da larura ta rashin gani amma kuma shahararren mawaki ne a jihar kaduna a najeriya wanda kuma makon mai zuwan za mu dora daga inda muka tsaya a madadin julie leathers gresham wacce ta haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi da shi kan shi malam yahya sai kuma ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. ta gaishe ka su na tabbata za ka samu mutane da yawa su zauna su je da makaho ya kada mai masu gani to bari mu kawo muku ra'ayoyi a sharhin jaridun gane dai tukuna za mu fara sharhin jaridun ne da labarin da ya dauke muhimman shafin jaridun kasar ghana wadda jaridar da chronicle ta rawaito cewa hukumar zaɓe ta dakatar da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasa su goma sha uku ciki har da uwar gidan tsohon shugaba rollins kune do ajiman rollins bisa dalilan wasu kurakurai da aka samu wurin cike takardunsu na shiga takarar zaɓen shugaban ƙasa na wannan shekarar shida jaridar da chronicle ta ce ɗan takarar wata jam'iyyar adawa ta ppp a zaɓen shekarar biyu da kuma hassan ayarga na apc suna cikin waɗanda hukumar zaɓen ta dakatar da su jaridar ta ce hukumar zaɓe ta amince da 'yan takara hudu kacal wanda suka hada da jam'iyyar ndc mai mulki da babban jam'iyyar adawa ta npp da kuma cpp ta tsohon shugaba dr kwame nkurma da wani ɗan independent waɗanda ta dakatar kuma za ta kai ƙararsu ga 'yan sanda da kuma hukumar lauyan gwamnati don bincike su da kuma yin shari'a a kansu 'yan takarar shugabancin ƙasa da aka dakatar da su da dama sun bayyana damuwarsu inda ita jaridar daily kuwa ta rawaito hurucin jam'iyyar adawa ta pnc wacce ita kuma aka dakatar da ɗan takaranta Dr. Edward Muhammad inda take cewa tana kewar tsohon shugaban hukumar zaɓen Dr. Kwajo Afarjan saboda ƙwarewarsa wurin kula da al'amuran da suka shafi zaɓen ƙasar. Jarida ta ce jam'iyyar ta ƙara da cewa tsohon shugaban na hukumar zaɓe yana ba jam'iyyun siyasan ƙasar isasshen lokaci su gyara kurakurai a cikin takardunsu idan buƙatar hakan ta taso. Amma wacce ta gaje shi Mrs. Charlotte Osai ta gaza a wannan fannin. akwai wasu 'yan takarar da suke barazanan kai hukumar zaben zuwa kotu a yayin da shugaban hukumar zaben ta sha alwashin ba za ta ja da baya ba sai dai su haɗu a kotun tare har yau jaridar daily graphic ta bugo a shafinta na farko cewar ƙungiyar lauyoyin gwamnati ta ba da sanarwar mako ɗaya za ta fara yajin aiki a faɗin ƙasar idan gwamnati ta gaza kyautata yanayin aikinsu jarida ta ce dalilin haka ne daga ranar litinin goma ga wannan watan oktoba mambobi na kungiyar suka yanke shawarar yin wannan yajin aikin nan da kwanaki bakwai masu zuwa jarida ta ce wannan sanarwar tana kunshe ne a cikin wata wasiƙa da shugaban kungiyar lauyoyin gwamnatin mrs francisca titimensa ta sanya wa hannu jaridar daily graphic ta ce lauyoyin gwamnatin sun kuma nemi a biya su kudaden alawus na ofishinsu da ke kunshe a cikin yarjejeniyar watan disamban shekarar 2015 jaridar ta ce lauyoyin sun kuma buƙaci a horar da lauyoyin gwamnati ga baki ɗaya kuma a rage musu ɗawainiyar aiki sai kuma jaridar ganin Times wacce ita kuma ta rawaito wani labari mai fargaba inda jaridar ta kanin labarai mai cewar kashi goma sha uku cikin ɗari na 'yan matan Ghana 'yan shekaru goma sha biyar zuwa goma sha tara suna haihuwa a cewar asusun tallafin ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jaridar ganin Times ta ce wata 'yan rajin kare haƙƙin ƙananan yara ta asusun UNICEF Mrs. Emilia Allen ita ce ta bayyana wannan labarin a wani taron manema labarai da ta yi a birnin Accra a wani bangare na shagalin ranar yaran mata a duniya. jaridar ta ce an keɓe wannan rana ce don ƙarfafa gwiwan yaran matan da kuma bayyana ƙalubaloli da suke fuskanta a faɗin duniya jaridar Ghanaian Times ta ce Mrs. Allen ta ƙara da cewa rahotannin kwadagon kananan yara ta shekarar 2014 an gano kashi 47 cikin 100 na yaran da ake bautar da su mata ne. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin mu na Ghana, Baba ya kuma kiri sashi Hausa na murya Amerika. To a gaishe Baba to yanzu sai ra'ayoyinku. sunana abdulkadir daga karagi hakikan sashen hausa na murya amurka muna muku godiya game da wannan dama da kuka bamu amma muna so in mika sakona ga dukkan cewa yan majalisar tarayya wato ko sanatoci da wannan kuduri da suka mika na cewa maganar gado tsakanin mace da namiji mu kan hakikan waɗannan sanatocin domin su ba mu tura su bane domin su wakilci kansu ba domin mu mun tura su domin su yi mana wakilci ne amma abin da ya shafi addini tsakanin Allah su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah kar su yi shishigi a game da wannan domin su sani in suka zartar da wannan abin ya zama doka to mu muna nan muna jiran su kuma Allah yana jiran su na gode sashen Hausa na miri a barakatuh assalamu alaikum murya amerika mai magana suleiman dan nijar mazamni birnin akara ghana ina kira ga yan najeriya da baki ɗayan su don allah don annabi dukkanin abin da buhari ya yi muku ba ku gane shi ba ku gane shi ba kuna ta kuna ce ce kuce kuna cewa wai yunwa yunwa yunwa yunwa yau ko buhari ya bai yanka ya hana ana shigowa da abinci ya hana yan boko haram su samu kindigogi da sauran makamai amma duk ba ku ga wannan ba kuna ta kowa yana damun buhari maimakon ku tanya shi addu'a ya samu ya gyara muku kasa sai kuna ta tada mu wani allah da ka hankali to buhari zai shawara mu zan baka idan shekara dubu biyu da ashirin ya kai ka sauka ka ba su su ɗauko dan ɗan adam babu wanda iya mai daidai domin ka dafi gashi nan lokacin da ya sauka yan ƙasar libya da suna maka dafi yanzu ya suka kasance ga cikin halin da sai shi ya sa kowa shugaban ƙasar ku addu'a ya gyara muku ƙasa ba kuna ta kuna damun shi kuna tada mishi da hankali assalamu to jama'a zu karfe uku da minti ashirin da bakwai na dare a nan washington dc ga shirin ka shi labarin matakaici lauyoyin jam'iyyar adawa ta ndp ta uwar gidan tsohon shugaba rollins suna shirin shigar da kara a kotu a birnin accra yau alhamis domin kalubalantar shawarar da hukumar zaɓe ta yanke cewa war gidan tsohon shugaba rollins na nakunedo ajman rollins ba ta cancanci tsayawa a takara na zaɓen shugaban ƙasa da za a yi a watan disamba idan allah kai mu babban sakataren jam'iyyar ta ndp muhammad frimpong ya ce da alama akwai siyasa a wannan matakin sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai gana da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da wasu manyan abokai a ƙasar switzerland a ranar asabar a wani yunkurin neman hanyar diplomasiya ta warware rikicin syria ma'aikatan harkokin wajen amurka ta ce tattaunawa da za a yi a birnin lawson wani bangare ne na hanyoyin haɗin gwiwa da ƙasashe biyu bayan daina tattaunawa kai tsaye da rasha a kan tsagaita wuta da kuma kai kayar agaji a siriya dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar republican ta nan amurka donald trump ya lashe takobin kammala yakin neman zaɓe a ƙarshe ta yadda yake so mr trump ya nuna halin koin in kula akan yadda kusoshin jam'iyyarsu suke arcewa daga yakin neman zaɓensa bayan da aka fitar da wani faifai da aka ɗauka na shi shekarar 2005 to a gaishe ka jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci daga sashen hausa na amurka inda muke misalin karfe uku da rabi na dare sai can da la'asar misalin karfe hudu muna fatan mu da muku da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni da za mu kawo muku kuma wanda abokan aiki mu za su so taya mu gabatar muku da su saboda haka yanzu a madadin duka ma'anan sashen wasu na murar amurka musamman shi baba yakubu makere na mutanen kuma sun gana da kuma solomon abu wanda ya ja umarni da injiniyan mu muhammad ali mustapha sakwati ne ke fata a ƙara saurin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.